wannan yaro wanda ake kiransa Nafi'u da kuma ita wannan yarinya wanda ake ta Hafsa dazu nake jin rahoton Nasir Salisu Zango daga gidan Freedom na abin nan Freedom Radio na Kano yace a binciken su na yan jarida sun gano cewa wannan yaro kwata kwata tsohon saurayi ne na wannan yarinya kuma ya dawo nan Kano ya zo ya zauna a gidanta aka ware masa ɗaki yake zauna a gidan sannan sun gano cewa mijin wannan yarinyar aikin da yake kwata-kwata bai wuce naira dubu arba'in ake shi a ainihin wato wata ba amma ita yarinyar tana hawa motar sama da miliyan talatin sannan gidan da suke zaune gida ne wanda ya haura naira miliyan ɗari uku suke zaune a gidan kai ka san ko giyar wake ka sha ka san akwai abin bincike da tambaya a cikin wannan al'amarin haka ne ko ba haka ba kai ka san akwai abin bincike a ciki me ya hada ta da wannan yaro tana da miji me ya hada ta da wannan yaro har ana ganin hotunansa sun je umara me ya hada ta da wannan yaro har ta kai ga matakin ta caccaka mar wuka ta kashe shi ina iyayen nafi'u suke ko kuma yayu kamar yadda ake kiransa ina iyayen hafsa ko kuma Tutu kamar yadda ake kiranta ina mijinta wanda aka ɗaura musu aure a masallaci aka ja aya aka ja hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi nasiha ina mijinta ina yan anguwa wanda suna ganin kaiwa da komowa da zirga-zirga na waɗanda suke marasa kirki da marasa mutunci ba sa iya ɗaukar mataki a karan kansu na dakile abin kuma ba sa iya koman su kaiwa jami'an tsaro rahoton cewa fa akwai abin da ke faruwa a kewayenmu wanda ba mu gamsu da shi ba wanda duk waɗannan wallahi mas'uluna amama Allah yawmal qiyama duk abin da kake gani yana faruwa wanda ana cin mutuncin wani ko ana tozarta wani ko ana ɗiban karan mahaukaciya da iyalansa kana da hanyar da zaka ankarar da shi ko daga ƙarfe zai muna nama zato ba kai wani abu ba ko bakai yi rifotin wa jami'an tsaro ba ko kana gani ana takin ɗin wani ana ƙoƙarin kawo hari kansa ko kana ganin wasu matasa suna wasu abubuwa a layin ku ko a unguwarku ba irin matakin da ka ɗauka ko da na kira a bada shawara wallahi kai ma sai Allah ya kama ka ina waɗanda suka bayar da aka kashe yaron nan fa wai har kiran wani aka yi zo yi wa yaron wankan gawa shi kaɗai ya ci ya shi a cikin bargo na ga hirar da aka yi da uban yaron nan cewa da aka kira su kusan karfe goma na wani abu na dare suna bauchi cewa an kashe yaron sai suka taso a wannan daren kusan sha biyu suka kamo hanyar kano kuma wani abin da zai baka mamaki yaron an kashe shi kusan karfe uku da wani abu na yamma amma ba a sanar da iyayensa ba sai karfe goma na dare masana sanin halin ɗan adam suka ce hikimar yin haka shine wala Allah su jinkirta zuwan sai gobe da safe kafin su zo an yi wa yaron jana'iza an je an binne shi kenan magana ta wuce da Allah ta hito na asirin abin sai suka ji ba za su iya haƙuri ba sai sun taho a daren uban yaron nan ana hira da shi yace ya zo ya samu wannan mijin da ita matar suna ɗakin su suna kwance ita kuma gawar yaron an bar mai gadi yana gadinta a cikin falo su sun shiga ɗaki suna kwance an bar gawar ana gadin shi to daga nan ne fa magana ta canja aka ce ba su yadda ba sai an buɗe gawar yaron nan me ya faru wanda da an ce an yi ƙaryar an kai shi asibiti ne ba shi da lafiya a can Allah ya abin nan rai ya halinsa amma ana buɗe gawa sai aka ga wuƙaƙe a kirjinsa da wuyansa an faffarka shi gabaki ɗaya shin likitoci ne suka faffarka shi suka kashe shi daga ƙarshe dai tutu wanda abin nan Hafsa wanda aka fi sani da tutu ta bayyana duniya wa cewa ita ne ta kashe wannan yaro wani abin da zai baka takaici a rahoton Salisu Zango ya ce yanzu an samu mabambantan bayanai daga bakin Hafsa shine da da farko ta yi ikirarin lalle ita ta kashe shi amma yanzu ta zo ta Musa ta ce ita ba ita ta kashe shi ba kuma abin da ake zargi shine Allah ya saka wa lauyoyin mu wanda suke kokarin kwato haƙƙin ɗan adam da kwato haƙƙin wanda aka zalunta amma muna nasiha wa waɗanda suke wa masu laifi magana a bakin su su je gaban kotu su faɗa cewa ai ba su suka yi kaza ba kaza aka yi sa kaza saboda su kubutar da su a duniya to ina gaya muku da ku da ke wannan aikin kuke lankaya wa masu laifi magana a bakin su su bu su zo su kare kansu to sun kare kansu a nan duniya haka kuma kun kare su a nan duniya ha antum ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah Allah ya ce ku din nan ga kunan kuna tsaya musu a nan rayuwar duniya kuna kare su ina tambayar ku inji Allah wane ne zai tsaya musu a gabana a ranar tashin alkiyama wallahi kai lauyan banza da ake ɗaukar hayarka ka san wannan abun wani ne ya laifi kan ka fito ka gaya masa gaskiya cewa ya amsa laifinsa ya samu sautin kotu ya amsa laifinsa ko Allah zai yafe masa ya amsa laifinsa ya nemi yafiyar wanda ya zalunta ba za ka bashi wannan shawarar ba sai dai ka lanka magana a baki ya zo gaban alƙali yana maganganu na ƙarya kuma kana tashi kana gyara necktie kana ƙara gyara turanci kana ƙoƙarin kare shi cewa abin da ya faɗa haka yake ba shi da laifi to Allah ya ce ina tambayar ka faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim shahida waye zai tsaya musu a gobe kiyama a gabana lokacin da na tsaye su akan abin da suka yi ko kuma wa zai tsaya musu a matsayin shaida a gabana Allah yana tambayar duk wani azzalimi da yake irin wannan ta'addancin kuma wallahi sai ka bawa Allah amsa ko a nan ko a can ko a duka gabaki daya masana sun ce yanzu wannan kisan da aka yi da uban yaron da uwar shi da hi kansa yaron da tutu hafsa da mijinta da waye da waye dukkan su kowa akwai wani interest ne da yake karewa har wannan abin yanzu yana faruwa ɗanku yana Kano ku kuna Bauchi ba aikin fari ba balle na baki yana muku return na wasu kuɗaɗe yana tare da wata budurwarsa wanda matar aure ce suna fita ko'ina suna higa ko'ina ba ku san me yake ciki ba me yasa ba ku tambaye shi aikin me kake a Kano ba kai mijin Hafsa ya aka yi ka san wannan yaro sun taɓa nema da Hafsa muƙaddara baka sani ba can ko baka sani ba in ba kanin ubanta bane me yasa ka yarje a bahi gida a cikin gidanka a bahi daki a cikin gidanka ko kanin babanta ne bai halatta ya zo ya zauna a cikin gidan dan ba hurumin sa bane ya je ya inda zai zauna so duk idan ka ba abin zaka ga akwai wani wato local arrangement na iskanci da samun abun duniya amma in ba haka ba kana mijinta tana harawa ma watan miliyan talatin kai me yasa ba ta saya maka ba inda gaske ne ba wata mata ta zo da zakka gurin annabi Muhammadu ba ta ce ya rasulallahi ni mai kuɗi ce mijina talaka ne shin menene kake gari idan ɗauki zakar nan na bashi manzo Allah ya ce idan kin bashi zakar kina da lada guda biyu na farko kina da ladan sada zumunci na biyu kuma kina da ladan zakkar da kika yi kin ƙara danƙon soyayya tsakaninku sannan kuma kin ainihin wato samu abin nan wannan shine abin da ya kamata idan dukiyar ta Allah ce to ya kamata ta fara amfanar mijinki kafin kowa idan dukiyar ta Allah ce ya kamata ta fara amfanar iyayenki to amma me yake faruwa jami'an tsaro dai suna nan suna bincike shi dai wannan bawan Allah ya mutu sai ranar kiyama Allah ne zai yi hukunci na ƙarshe akan hakikanin abin da ya faru domin duk abin da ka ji daga gurin yan jarida da gurin jama'a ya hatamilu an yakuna sidqan aw kadiban zai iya zama ƙarya zai kuma iya zama gaskiya amma akwai yawmatu tubula sara'ir يوم تتجلى الحقائق يوم تنكشف الضبائر بين يدي bayna والمكابر يا كو ان وانا ya ku ƴan musulmi ku sani wannan cin amanar yana nan yana faruwa a cikin al'ummar mu da yawa wallahi na waɗannan ne kadai ya bayyana mutum a gidansa wallahi bai sani ba amma matansa suna cin amanar shi mutum a gidansa bai sani ba ƴaƴan cikinsa suna cin amanar shi mutum a gidansa bai sani ba matar da ya auro da sunna ya biya sadaki ya komai tana hulɗa da wasu ƙarfin banza yan mata yau sun waye gari ba da suke aikatawa sai ba ɗala, sai iskanci iyaye suna kallo ba sa iya ɗaukar mataki yau an waye gari ma idan ka zama ɗaya daga cikin mutane masu ƙawatarwa da nuna abin da ake ba daidai ba ne a cikin gida sai a koma ana zargin kai mai zafi ne wani yana da tsauran ra'ayi yana da zafi ba ya daga kafa gaskiya ne wala Allah yana kokarin karya ɗaga daga muku kafa ne a nan duniya don gobe kiyama Allah ya daga muku kafa to idan kuka yarda a daga muku kafa a duniya wallahi tallahi gobe kiyama Allah ba zai daga muku kafa ba saboda haka wallahi ni'ima ce alheri ne mutum ya samu waɗanda suke jagorancin sa suna tsawatar mishi suna nuna masa gaskiya suna gaya masa abin da ya kamata sannan akwai iyayen da wallahi yadda wannan miji ya bar wannan bada da ta faru a gidansa har ta kai ga kisan kai to akwai waɗanda su ma ƴaƴansu na cikin su suke suke musu return suna kawo musu duk sati ko duk wata suna ba su wasu kuɗaɗe ko ba su da yaƙini ina yaran nan suke samu kuɗaɗen ka ci ka sha in an taɓa ka ka ce talauci ni dai na san wallahi da talaucin lahira gara na duniya wallahi ni dai na san wallahi da azabar lahira gara ta duniya ni dai na san wallahi da kuncin lahira da bala'in lahira gara duk wani bala'i da zai same ka a nan duniya ya same ka idan ka je kiyama Allah madaukakin sarki ya saurara maka to jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka yi muku alkawari na sanar da ku game da bincike da muke gudanarwa akan zargi na kisan kai da ya faru a unguwa uku a cikin ikon Allah mun dai kammala bincike idan za ku iya tunawa ranar 21 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 akwai korafi da aka samu na kisan kai a unguwa uku wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad hussein gumen ya ba da umarni aka kama wata matar aure mai suna hafsat sirajo yar kimanin shekaru 24 wanda aka kama ta da zargin kisan kan wani matashi mai suna nafi'u hafiz dan kimanin shekaru 38 bayan rikici ya haɗa su a cikin gida. Binciken 'yan sanda a wannan lokaci ya kai ga kama mutane guda biyu. Akwai mijinta mai suna Ɗayyabu Abdullahi ɗan kimanin shekaru 38 da kuma wani mai suna Malam Adamu ɗan kimanin shekaru 65 wanda aka kama su wato da zargin yunkurin ɓoye shi wannan laifi da aka aikata na kisan kai sannan kuma da ba wa jami'an tsaro bayanai na ƙarya akan musabbabin wato wannan mutuwa. A yau nan 27 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 an gurfanar da Hafsat Sirajo da laifuka guda biyu. Na ɗaya akwai yunkurin kashe kanta da ta yi, na biyu kuma akwai zargi na kisan kai da ta yi wanda kuma dama idan mutum ya yi irin wannan hukuncinsa kisa ne. Haka zalika mijinta mai suna da yabo Abdullahi da Malam Adamu an gurfanar da su da laifukan haɗin baki da kuma ɓoye abu na gaskiya da ya faru sannan kuma ba da bayanan ƙarya. Gaba ɗayansu duka sun amsa waɗannan laifuka da ake tuhumarsu da su kuma an gurfanar da su a gaban kotu mai lamba 37 magistrate da ke 'yan kaba a nan Kano domin a musu hukunci. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Hussein To daga batun asibitin mafitsara mai zaman kansa da ke sharaɗa kwarar ganduje kuma sai batun sarƙaƙiyar kisan kai a unguwa uku. Wato dai batun Hansatu da ta yi ikirari a idon duniya cewar ita ce ta caccakawa amininta na fi uka har ta yi sanadin rasuwarsa. Duk da cewar Hansatun ta bayar da mabambantan labarai kan yadda ta yi kisan amma dai komai yana hannun 'yan sanda kuma suna nan suna ci gaba da bincikawa. Sai dai da yawan mutane sun mayar da hankali ne kan batun kisa. wato dai hansatu ta kashe nafi'u ko kuma cucu ta kashe yayo an kama ta tare da ɗayyabu an kuma kai su gun 'yan sanda har ma dai an haɗa da malam mai wankan gawa to amma a iya cewar ba iya nan labarin ya tsaya ba domin kuwa akwai tambayoyi da dama da ya kamata a yi su a kuma nemi amsar su daga binciken da filin inda ranka ya gudanar mun gano cewar yanzu haka fa gidan da waɗannan bayan Allah ke zaune mallakinsu kimar kuɗinsa ta haura naira miliyan ɗari uku. Sannan kuma ana ikirarin cewar shi marigayi na fi wato yayo ɗan asalin bauchi ne abin tambaya a nan shine me ya rabo shi da gida wajen iyayensa ya dawo hannun tsohuwar budurwarsa wacce babu dangin iya balle na baba. In za ka dai motar da cuta ke hawa ta haura naira miliyan talatin shin ina ta samu kuɗin da ta saye ta wanda ke da alaƙa da danginta ya shaida mana cewar ba da dadewa ba ne Hafsan ta nuna masa mukullin motarta ta ce ɗayyabu ne ya saya mata sabuwar mota. To bari mu je ga shi ɗayyabin shin a ina ya samo kuɗin sayan ita waccan motar. Ga bincike da filin inda nan ke gudanar ya gano cewar shi ɗayyabu yaron kanti ne kawai a kasuwar kantin kwari. ko bisa ƙididdiga idan aka haɗe sallamarsa ta shekara talatin ba za ta sayi motar da cucin ke hawa ba. To a ina ya samo cikon kuɗin da ya saya mata waccan mota kamar yadda majiyarmu ta bayyana. Tuna dai masana fannin tsaro suka fara jirga laifi ga iyayen marigayi na fi'u bisa yadda suka yi sakaci. Santalelan ɗansu ya baro gida ya dawo hannun ƙawarsa yana rayuwa a yanayin da su ba su ma san me yake faruwa ba. Alhalin ba dangin iya ba na baba. Dr. Yahuza Getso guda ne daga masu irin wannan tunani. Su magabatan shi yaye wato na nafi'u sun yi sakaci matuƙa ta hanyar da suka miƙa ragamar rayuwar ɗansu yake yin mu'amala wacce ta wuce eh, wato abin da hankali zai iya karba. Eh, musamman duba da cewar ita ba mata shi bace kuma ba muharrama shi bace kuma babu dangin iya babu na baba amma aka zo aka ƙaƙaba mishi ɗaki ko gida sashi a cikin gidan da take zaune. Fuska ta biyu ita kanta al'ummar da wato yayo da ita cucu wato Hafsat da Nafi'u da mijinta suke zaune sun yi sakaci matuka. saboda abin tambaya a nan yaya aka yi suka mallaki ita cucu ta mallaki maƙudan kuɗaɗen da ta iya gina wannan gidan na ɗaruruwan miliyoyi. An ce ita da mijin ne ɗaya E, eh to amma kuma ko da ita da mijin ne shi malam ɗaya ai mun ji daga rahotanni masu wato shaida sun tabbatar da cewar albashin shi a gurin da yake aiki bai wuce ma naira dubu arba'in ba in ya kai da yawa ya kai dubu hamsin. Idan muka koma kan batun kisan kai kuwa nan ma akwai abubuwa da yawa na dubawa. domin da yawan mutane na cewar cucu na da matsalar kwakwalwa kamar yadda ita ma ta faɗa. To shin matsalar tata ta kai mizanin a ce ta kashe kanta ko ma ta kashe wani wato dai ta aikata mada? Masana kimiyyar binciken laifuka sun bayyana cewar wajibi ne jami'an tsaro su kalailaice wannan batu ta hanyar kunce dukkanin sarƙaƙiya da ke tattare da wannan yanayi. Domin babu mamaki ma akwai wata harƙalla tsakanin su su ukun wacce ta zo da aka si har ma ta kai an sami kisan kai. Wannan binciken 'yan sanda ne kawai zai kwakulo wannan amsa. Kai a ta ta ban yanka da ke hannun ma wanda ta ce garin kwace wuka daga hannunta ta ji shi. Shi kansa abin tambaya ne wajen ƙwararrun masana domin dole a auna shi cikin yanayin kimiyyar bincike don gano cewar rauni ne da aka yi shi cikin kuskure ko ku a'a rauni ne kawai da mutum ya yi wa kansa domin samun wata mafaka. Waga batun da ake cewar ɗayyabu mijin Hafsatu na yanka baya gidan aka kisan kai wato shi dai laifinsa kawai ƙoƙarin ɓoye laifin ne shi ma fa sai binciken 'yan sanda ya yi aiki a kai domin babu mamaki abin da aka faɗa daban abin da aka tsara daban waɗannan duka binciken 'yan sanda ne zai ba mu amsar su Allah ya kiyashe mu da mugun ji da mugun gani to waje guda kuma Hafsatin ta musanta cewar ita ce ta kashe Nafi'u 'yan sanda ne dai suka gurfanar da ita a gaban kotun majistri da ke da lamba 37 take zama kuma a Yankaba. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma na da ci gaban labarin. watakila ma har da ƙarin wasu labaran daga kotu. Bayan kammala binciken 'yan sanda aka gurfanar da waɗanda ake tuhuma dauke da takardar tuhuma biyu a gaban kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Hadiza Abdulrahman. Farawa da takardar tuhumar Ɗayyabu Abdullahi da Adin Muhammad da kuma Nasidi Muhammad. Mai gabatar da ƙara kuma lauyan gwamnati Barista Lamid Abbas Wurin Ɗinki ya gabatar da kansa tare da abokiyar aiki Hafsa Dawo Kutama ya kuma shaida kotu cewar sabuwar takardar tuhuma ce a gabatar a wannan kotu ya kuma kotu ta ba dama a karanto musu kunshin tumar bayan amincewar an kanto musu kunshin tumar wato haɗin baki domin aikata laifi da ɓoye labarin gaskiya da bayyana labarin ƙarya ko bayan kanto musu dukkanin su musanta lauyan gwamnati barista da abbas wurin ɗinki ya roƙi kotu a basu wata rana domin samun kundin bincike shi kuma lauyan ɗayabu wato mijin hafsa da Malam Adamu mai wankan gawa wato barista Adam Sidi ya roƙi beli. Kotu ko bata amince ba ta kuma aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar takwas ga watan ɗaya na shekara ta dubi da ashirin da hudu domin sake gabatar da su. To Allah ya kyauta. Kai ne lauya. Ni ne lauyan family ɗin saboda Allah ba zai wanda aka kashe sunana barista Rabi City kuma ni ne lauyan family da wannan ibtila'i ya faru a cikinsa wanda aka kashe ko wanda suka kashe wanda aka kashe da su waɗanda suka yi kisa domin ni na san su ne ma a dalilin shi wanda aka kashe amma a yau wa ke tsayawa a kuma wato shi ya zo ya same ni ya gabatar da su a matsayin yan uwansa a guri nasu suka kuma buɗe fayil Mu wannan ba shi ne karo na farko da na tsaya musu a kotu yauwa kake kare abubuwan su da suke faruwa ni nake kula musu da shi Waye karewa a yau ah, yau mun tsaya ne domin tabbatar da adalci mu a matsayin na lauyoyi muna haskawa kotu fitila ne domin tabbatar da adalci shi fir din guda biyu ce ɗaya ana tuhumar mijinta da wani malami kuma wani wanda suka ake tuhumar su da haɗin kai da ɓoye laifi da kuma ba da labarin kalla, wanda kuma aka karanta musu suka musa kasancewa wannan laifi da ake tuhumar su a gaban wannan kotu kotu tana da damar ta ba da su mun kuma nemi belin su amma su su masu gabatar da kara sun ce a basu dama su kalli gaba ɗaya kes da yaron domin su zo su faɗi nasu ra'ayi ɗaya ɓangaren ita kaɗai ake caji domin ita kadai ake zargin ta aikata wannan kisan kan saboda haka a irin wannan laifin capital offense ake kira sa dole ne sai da lawyer ko ba ta da lawyer a matsayin ni family lawyer ne dole sai an nemo wani lawyer ko na gwamnati wanda zai tsaya mata domin duk abin da kotu za ta je ta tsatsefe ta tabbata an ba ta duk wannan damammaki sannan a yi mata na ta gudanar ne ta na gudanar ne ta tuma da ake mata gudanar tuma da ake mata gudanar wace tuma ce ta yunkurin kashe kanta da kuma kashe wani sashin ah, sashin yana cikin FR kuma eh, da aka karanta mata ta yi amsa laifin farko da na biyu kuma ta musa saboda haka mu a matsayin mu na lauyoyi kokarin mu muke yi mu dai mu tabbatar da an yi adalci akan kowa shi justice is not a one way traffic dole a yi wa society adalci irin waɗannan abubuwan suke dole ne a yi wa shi wanda aka kashe adalci sannan dole ne ita ma kotu ta bi matakai domin tabbatar da cewa laifin da ta aikata a ta girba mu ba muna tsayawa ba ne don za ka ji mutane wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza amma gaskiya mu adalci muke tsayawa ba wai sai da wani kai ne lawyer ne lawyer ɗaya daga cikin wayan da ake tuhuma a wannan shari'a. wa kenan to gashi an zo kotu an gurfanar da su da ake tuhumar su me ya faru daga bangaren to abin da ya faru dai shi ana tuhumar sa da ah, haɗa baki da ɓoye laifi da kuma ba da jawabi wanda yake ba na daidai ba kuma ya musa wannan tuhuma da ake masa amma lauyoyin gwamnati sun ce suna da shaidu da za su gabatar don haka kotu sai ta ɗaga zuwa takwas ga wata don su mun roƙi kotu ta bada beli to kotun ta dakata zuwa takwas ga wata domin lauyoyin gwamnati kuma su nazarci kes dari su gani za su soki neman beli na ko ba za su ba za su soka to gashi misali an kawo gaban kotu an raba takardar tumar ko ne tasa daban ya wuce kallon wannan abu ko a gurin ku yayi haka yayi haka babban nasara ce raba musu takardar tuhuma saboda su ba su laifin kisa don haka gwamnati ta yi musu adalci su ba a caje su da laifin kisa kuma ba a haɗa su da wacce ake caja da laifin kisa don haka wannan ba ƙaramin nasara ba a gare su kuma hakan ya nuna cewa ana bin abubuwan bisa adalci